الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هنا نصف وجه وقوب جماد الأولى 1437 نادي وصف شبه سنة وي صف شبه سنة فبراير 2016 كالندر ميلادي يعني إفو جمعة فوي london street oyemi na dutsen kura am yawon ya ce kakai littafi alkaunin munir fi ilmi usuli tafsir ya shekul ba ismail ibn usman azainin maki coci guyojin gafara um, daga mukaddima man ga alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja ibu ba sai tabbata Allah ya sunna tilita su biya wuju malu sai kada kada nan والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلاة يتيتي بأن تلو تبقى دشي محمد الذي بلغه na wuyan ya alkur'ani wace wa bayyana maji bayani na bi amri rabbi gidan ne sai cuta alis na lakne nan wada an na sailayya ne mai zai na bi alam ya tuli ta su wuce nan fa a zama biyi manhaja ya ko ci je ko wange ko wuci ko na alami turan wa ala alihi a salatu wani tabbatu ya zami a nabi shi wa sahabi bi da ja alkiram dai za mu ci ko za mu ci ko bi za ci wace jina wa tabiina lahum bi ihsanin wanda zai lam ta bulu bulu ne min sai min khairati alana min zai da alkhair ga tace ali ta jona wa ba'd man ga zumana na faqad talaba minni ba'd ruwad alilm wa din sashi ya zai je wa ilimi a na. bai je waye limi a cikin mai katun bi makkatal mukarrama ya ji ne ga makanan wacce na wani lawanci ce wa da ni almutamina bi dirasati tafsir alquran alkarim na da la muhimmanci a katun je tafsir na wacce na an haddasa ilayhim fi ilmi usul tafsir ke dai wuyo babu ya ilmi usul tafsir wannan ma yashtamilu ala almuhim min bi hmm. na ma izawant nan wuya bayanan ga kuwa kala da yanayi da muhimmanci gan min mabahisi ya ilimin qur'a ilimin ulumu tafsiro nan Allah ce la li tullabi min al-wuqufi alayha na zaidi da ga kai ilimin usulu tafsir dole a je ilimin wuce na fa jabtuhum ila ma talabu wuce mai yaye shi yana wa bi wina hmm. wa harartu hadhihi risala ko hmm. wunci man ya jidala imana wake kala da littafi na nan mutawakiyan fiha al'ijar umarni tuga ki wuya ko na wuya kukuroji ma wal bayan ilman biya habbin mabashi ne mabas ne da muhimmanci ga sarauyi na allah na waji dole ta ci ji makaranta jo alwukufa ala rafiya da sha'an na dole ji makaranta shi a ɗuye sha ne ilimin na wani fajiyar da hamdillahi wa taufiqihi littafin na cimar da rabe ya goyo to ci da dacewa da ya to ci wasiyatan shafiya littafi da na wa kuke umaza sagu wasan mai tuwa umarita na tusu na gan alkaulul munir fi ilmi usuli tafsir wa karatu halam fi iddati durus kuma ka tin nan zan zai yi wado ina walita tin nan baya da darasi jo ka ka ka ka ka kai darasi wuce goye shi sa'ila ne Allah hada nan ga waye ba sai sun lafi ne an ya fa biha ruwa da hada da ilmi jali sai ta ji amfani zai je wa ilimin zai je cikin nan sai ta ji amfani min tulabil ilmi ya ji makanta shi to ya ci hannu ji makanta ya amfani fil ma'ahidi wal madaris da na ya karatu ma'ahidi santa ya karatu shi wal madaris da makaranta shi wasa irin ragibi na fi ulumi din da hmm. zai rike a cimai da ragaba bai hubai ya ilimi ya dini wani wallahu sami'un mujib Allah ga ya tune wo mai gwaduwa na bi fadli wa karabi bi fadli la yasaki bi ciwon tsoyi du'a adda'i ce ya tune gwaduwa ne da ya baduwa na wa ilaikum ahamul malaika fi mun hmm. biya ya dana ne da muhimmanci ga na ilimi ya usulu a tafsirin ne ga manta na wuce bura sai cin madaji ko waje a salatu ya nabi sa sallam ma ba duwa zama ya nabi da sahabu shi da sahabu una shi ga zuma wucin sai bi na lauci kalita fi na nizam wani ga ade ne ga asbabu nuzuli na ko ya na ji faruwa ko sai bi na ji faruwa cikin aya da na wuce ya siya alqur'ani ade asibabu wurudul hadith ɗaya ya ji faruwa kamita talibi ce ga ganwaci wuce ke asbabu alurud ya hadisi to a ce je asbabu ta'alif sau gina ya ji faruwa kan da ci mance jiki na mance kalita shi na kan da ce yi man diga wuce ya kince ya je jau ci laji ci kan da ci mai wace laji faruwa mance ne ga ga sun fiye na ci mai ji ba na gajin cajin da bayani da kayan hmm. ko ji gane ku a je da bane ga makasidu talifu samaniya hmm, makasidu a talif a samaniya masoyi na la'ace jikinan a ce kalita a ce kalita sun da wuyanni mini gudu ta na'am ko ji gane ko hmm. nini e eh, dabo da alawa labi adabo sanyo fe dabo zan ga kan tibo la wato ke ka tibo hmm. ye ba ci bayani ne ko ko gina kan ne zan ga tela lita ne kala ko la bayani ne shi bolani amma bayani wuce ko ta wa wanga ko ko ji a cewa ga alawa de ngala ta yi so shuru yo ko ye ta ci littafin da toto mai dago wela ga baraji, ko yana ko hmm. zan wace ce le ga ni da yana wa ga fangajin wa yan gwaji makan da bayan telu somarai hmm. ko yana ko mai idan la bayani da ya tiya manufa na le zace la ka littafin ne yake eyenni eh, ne ya ta. Hmm. so ka kune zaga da ka umma fulfili ye ye ni bi ko to guto ta wuce gwanin ya je tahbirul so bai wajo tahbir al kagid al hawi no okay mana da ne da ne yinki da takada yawo dai kai bayan dai nan ko biya da ku wanda ya hmm. sunna na mamman tuni ta fi nan wuce ga wasan mai to alƙalul muni fi usuli tafsir ko nan ga darasul awwal darasa ya mafari تعريف علم أصول التفسير definition علم أصول التفسير وموضوعه بدنا جودنا استمداده بجادونا واضعه زان الله تشنا وأول من ألف فيه من العلماء إلى العالم ده زما فان كان كاتيو ومن يمو تقول يونا ينا توترا نجا يجمع بعدي العلوم يجمع بعدي العلوم shafayin ilimi shafayin ilimi ma na ga ga wace ilimin doro eh ke guwa na zango nun gwe wa dena ti definition ilimin shi zai wazu zai awolu man alafa fiyo babu ji iskim da dujo ko ji gane ko da sauransu ki fa'ida ya daga ka ilimin wuce da muhimmancin ba ta yi wuce ga ta ja ku da ga mabadi ko da ko ya ilam anna ilma usuli tafsir dawo ila ne usulu tafsiri hmm. wa ilmun yabhasu fihi amma yaqtasu bil qur'anil kari. Ilimin yo na ji bincike na naji Allah ta alkur'ani nan wace nan allazi anzalahu Allah ta'ala ala khatamir rasulihi na da ya tuce yanzu ga wali sallallahu alaihi wasallam nan hudan linnas ya bulu ba wuya sahabi wa bayyinatin dal huda ba ga ya ba wuce wal furqan furqani ayatin aya aya wasu waran suwaran sura sura nuran ya aske gangani da ba yake wa basaira wa hujjatan umuluke basira an bi hujje wa burhanan bi dalili bi hujje wa amarahu bi iblagihi lin nafi sai ki maji annabi sa sallan forogun la ulayi wa qur'an nan kafatan ya ban ji bayro wa tibyanan lahum jami'a mutlaqu iwiya bata wale ga ilimi ne di bitike tiyan eh, tiyan alkur'an na cibiya a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na a sha alkur'an na muhammadu a ciwo hmm. ko wa zalla ilaika azkira litubayyana lin ma nuzila ilayhi ko hmm. inna anzalna qur'anan arabiyya alquran wuce mazuku ba wuyo yanzu na ce Allah suna da zalikar kitabu la raiba fi hudan bil muttaqin litati wuce shakka da ba ba wuya zai da su ce ce alquran wuce mazuku wala da ke hmm. wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un linnas ko na'am alqur'anu masuku hujjuyo ibn ali sa su wal qur'anu hujjatul laka wa alayka alqur'an hujjuyo ya wono ga su wala ko ku hujjuyo ta ce ba Allah kiyaye ma amma ji foro ga mu la ya ya ba ni to bayani na to ce la ya yawan rasulu ya wafi ki ballig ma unzira ilayka min rabbika wuye yana cibiyawa daga wasu ya wa gona fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wa zalika al-bahth min haythu al-inzal wato bincike ulumul qur'an wuce ga gade wai ga daga al-qur'an a cikin baitul izzati ka a cikin sama yije ka ci kake nan bata bayani wuce wa asbabu bi asbabu ya asbabun nuzul so bikiti la ci cujo wa ma'rifati mutaqaddimihi ko yi hmm. wa yi. wa lokaci su aka yi kin mafariki su aka yi kin zumago shin ikrarin su bika ga kan kiyo kashi yaran mudassir kashi yaron muzammil kashi kiyo kima hmm. kan kin zuno goyo ayatu ribayo hmm. kashi al-yawma akmaltu lakum dinakum hmm. kashi wa taqu yawma turja'una fihi ila Allah kai juwo wa makiya wa madani wa makiyi wa madani yi ko aya kici ke yin makiyo sura kici yin makiyo kici yin madaniyo kiso a ci yi fo ijiro kiso ma ci after ijiro wahadariyi wa safariyi ke ma ci a kike ma ci a nabi don jibo a kike ma ci a nabi zabo nuzulan wa asma'i wa asma'i suwari da su na shi alkur'anu su alkur'anu alfurkanu annuru alhuda a tanzil da sauran kishi su na jiya alkur'anu mai su na jiya sura jiya alkur'anu shi a sura da wani suna gani nan kashin hadiya ba sotu bani isra'il nga ce sotu isra'il ko sotu tauba ko sotu muhammad da sauran su zuwa ne je su ne shi gani to kiji su ne sura wuce wa adadi ga kiji adadi sura kurani bai ne wa adadi ayatihi ko kuma ki adadin aya Qur'ani bai nibo wa gari zalika min ma yaji ma'rifatu bi ne kyau ce majin da jami'i ne jaje dole ya zaci ma dena liman ya al-Qur'an al-Karim ya zage ba tun al-Qur'an al-Karim nan wa tafsirihi al-azim da tafsiru nan wacce ne dole yana fata in mabaisu ya ulumul Qur'an wa tun summarize guna yore wa hadha ilmi ilm ilmi علم تفسير ilmi إلي na. wujin gai ilimi tafsirin qur'ana huwa na ilmu bil usul wal qawaid ilimi yawlumul ilimi usul tafsiri wani ilimi na waɗe usuli da qaida ne allati yu'rafu biha ma'ani ayat al-kitab al-aziz ne dinga zaɗe ma'ani ayat qur'ani shi yona ngo do ilimi fiqh da mu kashi amma ilimi usul fiqh da mu na lawo ya al-qur'ani as-sunna al-ijma'u alkiyasu ko dai adila ne ke alifisabu alifisalu sharu man kabla na kaunu sahabi al'urufu da sauransu nan ko because ne gofa yiwu ne ngo ne le babu usulul fiqh ya ke na wala wa de na manya fiqh wuji de mai usul ji e ji navigation ji gwi le mu cho a che wa gaji ne ka ka ka waje basira wa a ala su ku ilimi ilimi usulul hadisi ngalamai hadisi ya zo ilimi hadisi za ga hadin riwaya a madin hmm. ko ebe kibo ili ne istilahat da technology na mai yaji su je yun mai sayi ne hasan ne zaif ne kaza ne kaza ne shuru ce kaza ne ne ne al alim ne al nazil ne kaza ne kaza ne mun mai munkatu mai mursalu da sauransu su ne kibo no le usul no ci yin no na ku da wasu wasu ji wa wasu ke wa sai ke kudin na ji da na ta tazu na tazu na yin na ji ne ziyada ziyada na agwa ziyada na go ne injiraji ne kaza ne kaza da wasu ibo ne da laju na ka iya a shiga to tafsiri wa jiwa sai a ke ilimi ya usulu tafsiri dago ko laji gane wa kiyo ilimi ya usulu tafsiri ka wa sai bin ya gano ci na guwa lali mu guwa ka wa sai bile ya gano ci magoro la guwa ya mai bane osu usulu wa na suku wafe ne zai kuka da wani sabi sabi sautu wa caji ni a wajen cewa gogo ta gaskiya sau ilimin wasu da tafsir da muhimmanci sarau ya ji makanta na wa uku da na ne ji ilimin nana. ngai kalamun layi ta hana Lita fiye ce latuna al-munazzal al rasul na cibiya ni bisa sallan na fi في في مدى 23 سنة ناتي almost يا ايش بقولنا من حيث المباحث العامة كم ابين جنرال مباحث التي يتوقف عليها علم التفسير اللي متفسر غوي يفوتون معنى ilimi ya ulumu ilimi usulu tafsir wai gangan eke ilimi ya alkur'ani beto tafsiri wun kewayi no na istimdadu ko mm. babu ya wa ilimin na tiyo ga min alqur'an alkarim awali min yi wace daga qur'ani na wace nan wa sunnatin nabawiyya bi sunna ali musa sallam na ta zune wal akhbar sadiqa bi hadith na ji bi labarin na ji ya gaskiya ne wal ulum allati la budda min hasiya da sha'al bi ilmi na ji dole yo ga zuwa ji ka tunawa da bukatu ne dole ilimi nawo ilimi sarfu ilimi balaga ilimi ne ba ta wuce alaka da to yin sai ka kuno ga da littafi ne ga nukaya ya alimam asiyuti nan ba nula risala nun kai ke usulu tafsiro nan o da relevant ilimin na ji wunde bukata nun ke yi ko ji gane ku ebo na kalwaci a sai tupe larabci o maje ne ba larabci da wani jikiyar na ujun gawaya da ji fahimta wa bi'uhu da ne yi laili min na cicin a gara al'ayin mafi mujtahidu man na ji mujtahidi an rafi kuna fi ilmi tafsiri lil qur'anil azim na jajina aje ba aje man gagu aje man wuci kwaji da ilimin tafsiri Alƙur'ani quran na wacin wa awwalu man allafa fihi e zama fari na makalita ke kai ke ilimi na nan kama zakara hu jalaluddin suyuti ke min al-imam suyuti ga litafi al-itqanu na ngai shaykhul islam jalaluddin al-bilkini ngai ne ga shekul islam jalaluddin al-bilkini sahibu ngai man sahibu kitab man kalita fiye mawaqi'ul ul-qulub min mawaqi مواقع العلوم من مواقع النجوم بين فيه وجي بياني بو أنواعه يريد وجعله ورتبه مجي كيو وجعله نيفا وخمسين نوعا كو umaru anwawu yau lumul qur'an wuji ala tatutu fatakallama fi kulli naw'in minha bilmatini min al-kalam nau'in dole min alwa min suku un gaga na jiluki ma ga jina wale gan na ga ina al-imam musyusi fina al-imam ta Allah de ga ga na kai ilimi kai kai ce ilimi ulumul qur'an ga al-hafiz jalaluddin al-bilkini ko amma a a shekul Allah mutum muhaddisa min karimul khudair hmm. nuji sharai ya masu matu zanzani nan ku ga ya gani na limamu su yi ganin nazari da mu ku ga ya gwana man na ka alifir mai ya alharir alwaji zunan da ke jalal dinin bilkini kuma kan ta fi ce wani mu ya ce wasu mutafiro tafsiro muharrar ke eh al-muharrar ibn njake kalita fi e tiye ilimi ya ulumu tafsiru umar ce ke da bilkini ko jira na ku wato a dai gaggari sarauni e tiye a gaggaga alima musulmi ga gaje lajin bilkini ya kalita ke tiye ilimi da bolin ga a ji sallama wa ya ga Ka kafiyan masu zanzani na yi jina sanar wadda ba mun su ne shi jihonin waga wude wale muklas ya shaye ita matsala no ba go ga sun mata dai a fi zalika ila e ki la mitu ya e tiya ya e gana no be wa za da la jalal suyuti ya limamu suyuti ke kalita yi ga tahbir fi ulumi tafsir ثم ثم لما وقف على كتاب البرهان في علوم القرآن أما كنا الإمام السيوتي ومن لتاسع البرهان في علوم القرآن يا الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله أصدر كشي الشافعي زاد على ما فيه كم وعدي وعدي تاتيه بو وعلف كتاب الإمام السيوتي كالتاسع الإتقان في علوم القرآن وجعله muqaddimatan li tafsir al-kabir mutula take mutula take introduction na ya tafsirin wuci ko allazi sammahu nan waye yiga majma' al-bahraini wa matla al-badraini nan wa zakara anwa'u tafsilan ci to anwa'u ci to anwa'u je ka kai wa samani na nau'an, ko wuci malu wuja ba 80 ala sabilil idmaj yake wala wulu dojo walau tanawwa'at lanayya fat'ala a ci nau'in ala don wula min zoru robe wato about 300 ya alwa wuya ulumul qur'an ngoji gane ko ga da kafe shirin ya zamzami bayani da ne fata mu. hatta su mukarana tsakaniya liskalu fi ulumul qur'anu gangani bi al fi ulumul qur'an mana lidafi ya al-imam sudi bi badaru din zarkashi ti soje ti soje gami ni mo ba no ni ga ne ti ni la gan wa u de ni ma ti ni ma ga da di masail ya treatment ya analysis ono hm. ko la ji ganewa wato alburhan wujif ga analysis ya masailu alisalu masuku wujimo bayan masuku gagagaga ko da ko ji darasa ya mafara ji ba ga wani da wani man ga su sani darasa ya baci asma'ul qur'an wa ma'ana surati wal aya hmm. shi jiya al-qur'an ma ma'ana ke suroki mai ayoyi ga lau ta ta'ala al-qur'an al-azim sai ci na wulatu na wa al-qur'an na wacce na tusu na ga kitab sai yuga kitaban yuga eh, kitabu wa bayyinan ene ke yana wa kariman mitaci na wacin nan wa kalaman eh, yo. wa nuran mai aske wa hudan wuyi bawu wa rahmatan wuyi raman wa furkanin wa leri bada tsakaniyar egubo eh, ejide gaskiye aske bai ba shi kwe wa shifa mai gusa wa mawai zata mace yi wa zube wa zikira mai tuba fabe wa baraka wa mace yi ta ta albarka wa aliyya ma latu wa hikmatan mai hikiman wa hakiman wa muhaiminan ko hmm. kuma litafin hajjiyar litafin litafin ne duk bugun fatan wufiya nan wa hablan mai egbon ko hmm. wa siratan mustaqim mai kwaye goro wa ko ya ta ta yi goro bai wa qawlan mai ga wa faslan mai ga yake wa naba wa naba an aziman labarin ci ko wa ahsan al hadith mai ga na ga zane ga zane wa masalu mai masani wa mutashabiha na ke biyo jina wa tanzila mai na ci na wa ruhan mai ruh wa mai wayo mai arwa hanabiya ba ke jimi larabci wa basaira ko mace hmm. litafi ne mai litafi na ɗaya ya zana wa bayanin mai bayani wa ilman da ilimi wa haƙƙan da gaske wa hajiyar mai wuza ba wa ajaban mai ce mamaki ne wa tazkira da tuba fa wal urwatul wusqa da gbana bukanin wa sidqan da gaskiye wa allan da adalci wa amran umai umurni wa munadiyan umai zashi wa bushra da bushare wa majida mai ce nan wacin nan wa zakko wa zaburan wa bashiran wa nadira mai ya bushara mai umai jiza gargadi wa aziza ma wacin wa balaga mai littafi yayin wa qasasa mai littafi na kukisa kana wa su'ufan ko mukarrama mai littafi na wacina a tan mutahara kuma kiya ta littafi na Allah su mali na mai bata su na gangani da kiyan su na shiga siffa shi kuran ga su ku da dana ga wadi asma'ulil qur'anil karim wa sifatun lahu naji su na ji shi kur'an ba sifatu yi ne wa kullu amma zkura fi kalamillahi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin batun hmm. udelita udege yesu echo mana yende na jutwe bena va adi aya ndoro le tundoro yemi nubo na amma yabo lokaci mun ga sura yana sura ne hiya ismun li taifati min al ayati sunu yo ya taifan goci gurupun goci ayaji musamma wa bismin khas na la suna ta tacin da ciyanan ya tawaka ko bi tawqifi min rasul sallallahu alaihi wasallam suna wata na malayu nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ri wawo to to bakara to to imran to to kazo to kazo ni ga surayen qur'anu za ga da la suna da kaya hmm. ko ayo hmm. ta umaji ga wata da shi waya mace sado yoto aya ne bane mututu suna kaza hmm. Ku yau? wa kad sabatat asma'u suwar wa tabbatar wa ya suna ji ya sura ji fil ahadisi da hadisi jo wal asar bi asaru ji wal masahib bi masahib ji ka suratul fatiha wa suratul bakara da hmm. irin na da ba fatiha na ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne yaqra'u zaharawai ya ba zaharawai ko fi buyutikum sura kike wuce bakaratu wa ali imran ko sai da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga yakin ba so kato ga wa gola to daga bayan dajjalo ne wale ga hadisi ne ya lawo ya kibo bo sun tasmiya sura yaci tasmiyar surajo kwairin ya hadisi na sahabin da ciya na hadisi ba su mutu a lokuta nga ji jama'a ni sallah nga sallah ba zo nga nga nga kura nga fati ba onja sura ba onja kula Allah ba bi hmm. a shiga ni da labarin ga ni zaka zai jo a ne da kila wace ya ce nga waye je boye da kaule ya sura sura ikhlas a ne da to so ko yebo yebo boye da waje yuno a cewa daga asma ya suwar da ji udun gwada shi ko tun zamani a ni ga nabi ga sa biyu kun je zamu tije biyu su magoyan wayya makuza min wayya makuza min suwar almadina almadinati ko mm. aguwa daga sura ga madina jo li hatatiya bi ayatiya sabon wa kuwa kaladin ayuji ko wasu ma ya kashti ma ilbuyuti nole ke suro ke suratu sura ko ya sura wucewa daga suro ke suro fence a fence wuce kuma to awwa daga surul madina jiri fence ne la'adar jini wadda ne fence ne kara Kala wuce ko na an mashi gobanin ga sur noto e la te sura qur'an ga sura ne li hasati ha bi ayatiha e wannan sura waje aya ne su karkashin bata ne da kan na wacce ma ya kashi ma ilbuyuti bi sura mai la gwe ka da da ne ke ni ne mi je gwe ka fita ciya karona karona ma na sai sun ci ko galuwa ومن كو ومن السوار المحيطه بالسائل كو amma ke wuwa be daga siwaro yi riba sai da na ladan wani hmm. al-muhisu bi sa'i na jiki da na ma egwaci da gobanin mana abin da ga bangu ladan wa kula jiki wala ya bude kan yi wa kad ta'adadat asma'u suratul wahida ya jina a je sura ni sun nuji magani wa kallu suwarin qur'ani ayatin a tura kula na ayu jitaccen giganin gayi to ki kausar wa na sai na kalkausar fa salli li rabbika wal har inna shani'aka wal abtar wa suratu nasri bi suratu nasri sura idza ja da tu lal fatu ra'ita nasa yadkhuluna fi dinillahi fawajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana kullin minhumma salatu ayati e bona sura guba ba na ayu yi wuta wuta wa atwalu suwaril qur'ani aya sura na ma mu bagin qur'ani daga su bakara sai na adada aya te bin adadin ayu aya 286 no le bayani a jiki na da ce bayani wajen da ce ke sura wagan hmm. sura kici mu bagin su bakara sura kici ji tutun gidan tutun gidan wagan ko hmm. ta wato al'ayatu ke ayo wayya lugatun al'alamatu wal mu'jaza ene ene aye balarabci wani lai alamu bi mu'jaza wasilahan hmm. e bayan iskila wayan manyan usul tafsir joganci masu hmm. kun ena ya kwabi aye nan gayi taifatun min kalimatul qur'ani grupun goci ko ya aya ke qur'ani ya al-qur'ani mafula ko ya ɗike ci wa umayyiza amma qabla ha umma da ya rike da ya nabe kanu ne wa ma ba da ha da umma kya da ya rike da ya nabe after it ne bi fasilin da gigai hmm. mana aya na ɗari da aya ne aya ne ma ɗari da aya ne ko hmm. amma ya gona aya ndoro yi yi na wata lawon wa ke da ji alaka da dojin yare لو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا واكثر ايات في القرآن آية مجتتين جيغا القرآن ونغاية مدهامتان في سوره الرحمن في وصف الجنتين كو yake ba nufe ji a janna guba yana ko? ai khadrawatan شديدة شديدة الخضرة الخضرة ويجرين نجرين ودي وقوله تعالى في صورة المدثر ببعض الناس لقى سورة المدثر ثم نظر أي تأمل فيما قدر وهيأ كون إذ باي إذ جلورا إتينا أعطى ما من الطعن عنادا وكفرا وضلالا كون ya ai wulaya da cikawe da hmm. kasu ciji begi wa a yakin fil qur'ani ya na mun baga alqur'ani ga ayatul dainu fi akhir suratul baqara karshen suratul baqara ga kafin bani ya wannan. walhamdulillahi rabbil alamin bane yi gaji daidai na sai ta laduya bane ga ci bi shi na sai cufa bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh